بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس yana bubbugawa kawai da sallan babu da ta kara mai sai hasara fasta'in billahi wa innahu khairu musta'an akwai ayat da gyara wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar ne quotation din sai kuma ah, amma sai aka sa kuma quotation din ya koma wala zikrullahi akbar wanda ya zama laukami a nan ba mu yi shi ba kuma za a cika ayan wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wannan hadisin wa nabbaka nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam fi hadithi fi hadithi cikin da'iful jami as-saghir da'ifu al-jami as-saghir hadithi na 2834 da'ifu al 5834 ya kawo shi a cikin silsilatu al-ahadith ad ya kawo rakami na biyu da kuma rakami na 985 duka hadisin wannan biyu bai inganta ba hadisin abdullahi ibn abbas akwai sauran hadisin insha Allah za mu bincike su kuma hadisin da ya ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة الوجود إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته والثلاثة التي على الاستيباب هي أن يصلي العاجز عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر ثم على ظهره فإن خالف في هذه الثلاثة لم تبطل صلاته مالك يتوى رحمه الله تعالى للصلاة المفروضة صلى تفر الله تنادى سبعة أهوال تنادى حالا يبدا بمبر mana yadda za ka yi ta imma a tsaye ko kuma a zaune a tsaye ko a jingine ko ba jingine ba haka ma a zaune sun yi cewa murattabatin kuma a jere suke tu'adda alaiha haka ake ba da sallah arba'atun ha ala alwujub guda hudu dole dole ne sai ka bi procedure wa ana ala alistihbab sannan sauran uku kuma mustahabbi to kaga in kana karantar da lissafi za ka yi karantar da yara wannan alƙiyamu bi sai yi wa ba tare da ka jingina kan kome ba wannan dole ne wannan Allah bai kuma da kaka ya nuna mana sallah da ban a tsaye yake ta a ayoyi daban-daban Allah mai kuma da kuka ce ya ayyuhal musulmi a sai ce me kumin laila illa qalila kaga sai ce kumin laila ka tsaye da dare sai dai dan kadan a gwani na maka cewa sallah ana yin tatse ne da kuma hafizu ala salawati wa salatin wusta wa qum lillahi qanitin daga shi ma na tana nuna cewa lallai sallah a tsaye ne ake yin ta Allah ce fanadatu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab qa'imun yusalli wanda sai nuna maka cewa awwaluha al qiyam bi ghairi istinani tsayuwa ba tare da jingina ba sun malƙiyamu bistinadin to sannan kuma idan mutum ba zai tsayuwa ba sai ya jingina to shi ne na binci alƙiyamu bi gairi sinadin in kana cikakken lafiya idan babu lafiya sun malƙiyamu bistinadin sai mutum ya tsaya amma tare da dogaro dogaro ima jikin bango ko kuma dogaro a kan sanda wannan biyu kenan na tsayuwa tsayuwa tare da tsayuwa babu komai sannan tsayuwa tare da gobe sai ma da yake cewa summa sannan na uku aljulusu bi ghairi istinadi in mutum ba zai sallah a tsaye ba to sai ya sallah a zaune amma ba tare da ya gina kan komai ba zaman sai zaman tarahuri idan zai nada kafin shi shine zaman tarahuri idan mutum zai hada kafafuwan shi da ya shiga cikin da yake sallah kenan zama ne wanda yake ake yin ladabi a cikin shi to haka nan ma wajen sauraron tafsirin qur'ani da dama za ka gana nuna mutane musamman kafafun masa labarai wannan sauraron tafsiri mutum ya wani baje ba? ka ta wannan su adab ko ana karatun hadisi za ka samu mutum ya baje kuma ana nuna wa duniya hmm? ai kaga in a majalisi ne za a ɗauke ni dole sai in kasance in zauna in zama daidai daidai amma ka ganye shiga fada bai sai yi wannan zaman ba kariya ne bai sai irin wannan zaman ba to ka ga irin wannan zama na majalisi dole kasance ana karanta maka ayoyin qur'ani tafsiri ana karanta maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka dauka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanzu a gaban ka yake karanta maka wannan yanzu ka girmama maganar shi to shi ma din zaka girmama shi kamar ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dabin da muke mai kamar ya ɗanyi karanci na kuyi girmama sarakuna sarakunan mai gargajiya in mutum ya shiga kudinsu za ka samu masha Allah ya yake da cikakken ladabi kuma ko shugaba ne hmm, za ka gani zai zauna a gaban sarki masha Allah ya tankwashe kafafuwan shi kuma kan shi a ba ga irin wannan ladabin Allah ya fi cancanta da shi manza. Allah sallallahu alaihi ya fi cancanta da shi wajen sallah za ka zauna bi ghairi sinadin to ya zaman sallah yake inda za ka yi sallah zaune to za ka yi zaman tarabbo don ba ka yi wannan ba kuma ka yi zaman iftirashi iftirashi ne kamar yadda kake zaman sallah ta raka albi ka zauna kan ababuwanka afaka na nan in kuma ba ka yi wannan ba sai ka yi tawarru ko kuma iqa'a tawarru shine irin zaman ƙarshe da ake ko kuma iqa'a shine ka zauna kan dunduniyar kai kaga wannan duka zai iya yiwa jurusun bi ghairi istinadi ka zauna ba tare da ka jingina komai ba sun mal julus istinadi da sannan kuma ka zauna amma tare da jingina jingina zai zama kama a cikin bango ke mutum ya jingina a cikin bango ya sarari to kaga kamar sai dai nan gefen ko nan gefen ko baya ke amma kamar wannan gefen gaba ba zai yi ka jingina a gare shi domin me domin babu fuskanta da gibla ce sai dai kuma akwai kujera akwai kujerar da ake sa mutum ya zauna zai jingira sosai balas wannan guda hudun ma da yake cewa aha ballati wa ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد سيتي فالترتيب بين هذه الأربعة ka ta wannan guda hudu asali shine salli qa'iman kai salla a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in bara ka iya ba zaune wa tsayen kuma tare da jingine da jinginuwa in ba ka iya ba sai a zaune bayan an zaune kuma bara ka iya ba sai a jingine shine ce ka ta wannan guda hudun dole dole فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب دول dole إذا قدر in za ka iya sallah a tsaye ba tare da kajin gina ba wa salla bi halatin dunaha sai kuma ka je kai sallah tare da jinginuwa batalat salatu sallar ta baci domin ka fi hukun jiki wannan na farko ke guda hudu a jini fassalatatu lati ala ba. kamar guda uku da suke mustahabi ne su ba dole dole ba ke nan. hiya an yi al-ajizu عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن شيني قصد شيء وانت زي سلى أن يسلي العاجز وانك يا قجي يا بني سلى عن الثلاثة المذكورة hukun da aka ambata na ƙarshe ke mana ba zai iya sallah tsaye a jingine ba ba zai iya yi a zaune ba ba tare da jingina ba kuma zama ta. shi ne ke cewa an yi salli al'ajizu an talatatin mazkura ala jambihi al'aiman wakinan al'ad talatatin mazkura wanda su yi ala jambihi al'aiman shi ne mutum ya kwanciya ya kwanta gefe shi na dama wanda su ne a talatatin mazkura da ka a gefen ka na dama na ɗaya nan don mara ka iya kwanta gefen dama ba ana ciwon ya kai ciwo sun ma'alar laisa sai mutum daidai kuma zai iya ta gefen hagu sai ya yi mana ce da tabbun salatu sallar shi ba shi ba sai mana ce bayani akan wannan abin da bida akwai rahimahullah ta'ala ya faɗa yani anna tartiba bayna halati salati mustaqillan fil qiyam mana mutum ya jeranta da farko mutum ya tsaya mustaqil mana ya tsaya da kafafuwan shi kenan fil qiyami a tsayuwa wa bistinadin ko kuma a jingine wa bainal julusi mustaqillan ko kuma ya zauna shi kadai ba tare da ya jingina ba wa mustanidan ko kuma ya zauna tare da jinginuwa ya ce wannan wajibun alal mukallafi dole ne wa illa za ka iya sallan farilla a tsaye sai kuma ka je ka zauna Da shi ke na wa illa batalar salatu sallan ta baci amma idan ba ka iya ba shi ke na ya halatta ka zauna ko illa batalar salatu to kaga ka mutum yana cin sahu zai yi wahala kai san ce ka sallah ka tare da ruwa idan kana jikin wani waje to kaga kenan mutum ba zai iya ba ko sai ya zauna ke da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallah yaya kawai ya zo sai sallah a zaune saboda an fito da shi ne tsakankanin mutane sai ka zaunar da shi abubakar kuma sai koma shi ya zama mamuki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah yayi sallah da su a zaune lokacin da ya fada kan abin hawan shi sannan biyu kuma rashin lafiyar shi na ƙarshe annabi sallallahu ya yi sallah tare da sahabbai ma'arifa su dinnan kun yi kusa ku yi aikin wa ta faru na fi da farisa wa kuma kun kusa ku yi aikin farisa da rubawa yaya farisa da kun suke ya kumuna ala buruki yin hunkulus suna tsaye a kan sarakuna sarki na zaune daga malaman mu ma da ake mana irin ake musu irin wannan aikin mai ake musu kenan sunna ah, fila farisa warku ga malami yana zaune sannan kuma wayansu majiya ƙarfi masha Allah sun tsaitsaya a bayan shi kaga wannan ba aiki bane na sunna ya kace sai su zauna malami sai musu umarni su zauna da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam musu ishara cewa su zauna ka kara sallan sai yake ga musu cewa ai kun kusa ku yi aikin farisawa da rumawa su ne suke yaya ya kumuna ala mulukihim wa hum qu'ud to kaga mu يقومون على علمائهم وهم قعود فلا تفعلوا karku yi haka mana wannan yana sa malami ya girman kai ne kawai in baka yi daba kuma ka ka samu bayani domin an tsaya mai yau gobe ma haka jibi ma haka sai dinga jin cewa fa shi ma shi daga lokacin da ba tsaya mai ba kuma ka samu matsala ta dinga tasowa wannan yana kara mutum girman kai ne kuma a can ƙarshe babu abin da zai kai mutum sai dai wuta man habba an yi tamassala lahu rijalu qiyaman to falyatabawwa maq'adahu min an-nar da ba ya tare da makoman shi a wata duk wanda ke so da ma kamar su wanda suke yi musu umarni baya so ka ce ai su haka dokan su kawai dole sai an tashi sai an tsaya to ga yanzu babu komai a kan shi kaga za ka yi sallah a zaune ba tare da domin a cikin hadisan bai bai kawo cewa sai in za ka iya jingina kawai daga tsaye in ba ka iya ba sai ina sai ka zauna da wani annan sallah sai ke cewa idan sallah jalisan fasallu julusan ajma'u a nan kuma shi ya bambanta shi yanzu sallan imam ne ba shi da lafiya kuma zai mana sallah a zaune to yaya ku za ku yi wa idan sallah jalisan idan imamin ku ya sallah a zaune kuma fa sallu julusan ajma'u sai ku yi sallah ga ɗaya kuma a zaune ga wannan sai an karanta tukunna mutane suka san sunna to shi kenan an yi sallah zaune ko imam ya kuma sai zazzabi mai karfi kama shi sai ya zauna kowa sai ya sallah zaune amma mafi yanci wannan za ka samu ba sa kawo shi a cikin wannan hadisi ba sa kawo shi wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'u sai ma ne ke cewa anan wa bainal julusi mustaqillan wa mustanidan wajibun 'ala al-mukallaf wa illa batala salatu sai ma ne ce fal qiyamu fi salati wajibun to a sallah dole ne kitaban wa sunna wannan ya tabbata littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'an da kuma ijma'in malamai lil qadi amma ga wanda yake da iko wanda ba shi da iko shike ne sallah zawo faqad qala maulana fi hadha ash-sha'n me rubuta nan maka an bashi da kyau ya ce a haƙo an yi ruhu in kanu daga kuma ce suratul bakara aya ta 238 daga da mahafizu al-salawati was-salati wusta wa lillahi al-salawati salati wusta wa qumu lillahi qanitin ne da ba a wannan hudu ne babu kyau ma'ana ku kiyaye salloli kuma salloli ku kiyaye salloli gaba daya da salatul wusta ma'ana sallah ta mafificiya sallah mafificiya ce ce salatul asr wa kuru ana ganga ce wa kuru ku tsaya lillahi qanitin gaban Allah kuna masu shuru ku ga ba ina nuna maka tsayiwa a cikin sallah ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين على أن صلى الله عليه وسلم يقول عمران بن حسين شيني أبو أبو مجيد أما أم حسيني شيني سميشي عمران بن حسين عندما ابتلي ببواسير لو كنت ذاك جرب تاشي بواسير أنا شيني بوشي كي تشوف باسر وسأله عن الصلاة kuma ya tambaya annabi sallallahu alaihi dangane da sallah kaga shi ciwo ne da dade ke ba yawancin yawancin shinkafa bane ke ne ke saboda shi Allahu a'lam da me da me sai kaje ka tambayi masu magani gargajiya ko asibiti ba na sallallahu alaihi wasallam yake ce mai salli qa'iman yanzu da farko ne kai sallah tsaye fa in lam tastati fa qa'idan kamar kaga malam ya jeranta mana da farko a tsaye sai kuma a jingine amma nan hadisin kawai ce salli qa'iman to shi amfani da fikihun magana shine ƙa'iman mustaqillan ko kuma ƙa'iman bisina tunda da duka ƙa'iman asali shine karka jingina wanda ka iya fattakullah mastata'tum sai ka jingina ki amma nan hadisin kawai sai tsallake ya ce wa to fa in lam tastati fa qa'idan in ba ka iya ba to ka zauna fa in lam tastati in ma bara ka iya ba ala jambi sai ka kwanta kaga kwanciyar bai ambata maka dama ko hagu kama dai in ka duba nasoshi ana kaddamar da dama ne a kan ba in lam tastati in ma bara ka iya ba fa mustalqiyan sai kai argingine mana argingine zai zama kenan kaga fa ala jambi in a kwance mutum zai kwanta kamar yadda ake sa mutum cikin abari. ta kwanta kan shi yana ta nan kudu kenan a in ta gefen ina ta gefen dama in ta gefen hagu kuma kan shi yana ta arewa sannan kuma idan ya kasance mustalqiyan zai fuskanci alƙibla kaga zai zama kafafun shi suna ta alƙibla ke shi ne ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa domin Allah baya dora ma sai abin da rai za ta iya wannan hadisin yana nuna maka wajibcin sallah akan mara lafiya rawahu ahmad wal bukhari wal nasa'i wal lafzu lahu wal lafzu ne imamu nasa'i wa anna al musalli idha lam yaqdir ala halatin min al halat al arba' al mutaqaddima idan shi mai sallah ba zai iya tsayuwa ba kuma ba zai iya jinkiruwa tsayi ba na uku ba zai iya zama ba na hudu ba zai iya zama tare da jinkiruwa ba فإنه يستحب له أن يبدأ بالجنب الأيمن مستحب ne in zai kwanta ya fara gefen dama kalmayyiti fil lahaj ce kamar mayyit mamaci a a cikin lahad wata sunna ce a garin Jos mafi yawanci aka samu tonon mu ana tono ne kawai masha Allah masha Allah ai gaggawa gama a ciki ko shakku din ne ma ba shi yadda ya kamata ya kamata za tona alalakallan akalla mutum ya shiga ko da zuwa kwibin shi wannan rami ba ba amma da rami za ka samu ko rabin ba ya kawo ba wannan kuskure ne kuma ga shan karanta mana ko an ta karanta mana kamun janayi amma sai zama karatun gaba daya kamar ba a da shi ga wannan sunna ce da ya kamata lallai lallai mu yadda ita a nan malam shi ma na nuna ka cewa lahat suke yake yace kalmayiti fil lahad kamar mayyit mabaci a cikin lahad mana mabaci a cikin lahad shine za a zo so a tona rami mai zurfi bayan an tona rami mai zurfi sai a sassaki gefen alƙibla nan sassaki gefen alƙibla don ka duba ramin za ka samu empty ne mamacin yana ina yana nan gefen ne don kaga su masu tonan nan suna da buƙatar isani to sannan kuma suna bukatan a koya musu kuma hanya mafi sauki shine irin kujeru da ake rarrabawa na zuwa aikin hajji zuwa umara su ma sun cancanta ba su domin suna hidima ne ga al'umma gaba daya to kaga sai su je su koyo gurin da ake asalin tono ke a kai su madina a kai su baki ulgarkat sai su yi su yi na wata daya hmm? su ga yadda ake yi to insha Allah suka dawo za su baka labari a shi wasa suke yi amma ka samu sai ta raba mai 'yan siyasa wanda amfanin ba zai amfanar da jama'a gaba da yau wala shakka wannan allahadu lana wa shakku bi allah allahadu lana mana lahar ne na musulmi a wata riwaya wa shakku li ahli kitab shakku ne na ahli kitab to ahli kitabin kuma abun mamaki musamman kafirai da muke tare da su nan abin mamaki sun za su yi shakkunsu sai ka samu sai sun tona shi da zirbi a sai da igiya ke yin shiga da mu kuma abin mamaki muna ka umarce mu ba sai kasance ba ma ba wasa'a a yarwata sai ka samu ba a yarwata matsala ce ta makamata matsala ce babba kuma makamatun suna da bukatan abubuwa da yawa al'amarin farko ne kasance mu dinga yin lahadi ko ma bara mu yi duka batuwa duka tattaba abu na biyu a dinga zurfafa shi muke shiga mafi yawanci duka muna taka kaburukan mutane mafi yawanci kaburukan mutane muke takawa ko kaga irin wannan tsari bai yi wa gaskiya kuma ko ce ba ni ba ni ba ni ba ni kamar ba shi ne ake sa a san sama ba irin wannan din ya zama cuta ne sosai to kaga in blocking din shi sannan kuma ka zo ka nemi token din shi zama insha Allah mutum ya yi safe amma irin yadda muke yi din nan duk wanda mabarnaci yana so ya ci wani part a jikin mamaci abu ne mai sauki iyakacin an tura wannan kasan to kawai yanzu me za a cire ganye kawai da shi kenan za a iya satan abu da za a amma ya kasance an yi lahat mai zurbi to nan ko kriminal zai kasance zai musu wahala su tona lahadin a sauƙaƙe har kuma su iya cire abin da za su cire a cikin mamaci wannan da wani darasi ne da sai an ta yi shi kafin yana yiwuwa allah ya dace da mu yace ce kalmayiti fil lahad li annahu alayhi salatu wassalam fi hadithi ibrahim bin husayn madhkur anifa qala fa in lam tastati fa ala ay jambin fa ala ay jambin shita mana sai ka yi duk wurin da kake so fa ala ayi jambin shi ta mana wani bangare kake so غير annahu عليه الصلاة والسلام كان يجبه التيمم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم yana kayatar da shi damaitawa fi shanihi kullihi cikin dukkan al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu al-bukhari wa muslim an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha mala ayyuka suka rawaito da aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yajibu tayammum fi sha'anihi kullihi yana kayatar da shi dama ka gaba to in lam yaqdir ala ayyin min al jambayn don baka mutum bai iya ba la gefen dama la gefen hagu fa mustalqiyan ala dhahrihi sai mutum ya kwanta rigingine kama jaa fi lafdh an-nasa'i hadith imran bin husayn fa in lam tastati' wa fa in lam yastati' fa mustalqiyan in mutum ba zai iya ba sai a yi la yukallifu ثم قال رحمه الله مفسر الاستناد وصلاة الآخرة قائمة وقائدة إذا ذهب لك تانيك إن شاء الله ورساتين لبعض سيما الوجود الله وتعلم ما هو كلا تكون في الدنيا والآخرة أقول تبعنا كرمتا ويسمى أهل السنة سلفيين ahal sunna ko baya karanta isa ke son karanta mun tambaye a ahli sunna ma baya karanta kuma baya zuwa gurin karatu wa assalamu alayka ya shi a irin ya tsananin da yake zuci malamai wasu yan uwa musulmi suna tuhumatar mu mu ahal sunna salafiyun sakamakon cire takalman mu sunna kuma salafiyun amma kuma bai san gurin da zai samu hadithin cire takalmi a kasa wata to kaga irin wannan karatun ko ahli sunna nan ban gane irin ahli sunna ba ahli sunna da ya kamata ya san yanzu duk karatun da ake yi ban san ko daga kauye da yake ko wannan tambaya da dai na kafa wannan bayan amma a garin Jos ne dai bai kamata ya ce ya yi irin wannan tambaya ba irin karatun ahkamul jana'iz da malamai suka ta yi ko a nan an karanta littafi ko ana kan karanta fi na kuna ko ana kan karantawa an karanta shi a masallacin madina karanta shi masallacin muhajirin ansar ima da asuba na karanta littafi abin da ya rage mana shine dan miski kuma malamai da dama ka samu suna ta karanta kuma har kurbobi ma na ka samu wasu kurbobin suna dauke da irin wannan matsaloli to kaga na shakka kenan in mutum zai danganta kanshi ga sunna kuma wai salafiyyu ka bar kanka a musulmi ya fi maka zaman lafiya amma fito da wannan bangarancin wai ahlu sunna salafiyu menene menene dai ka samu ana ta zafi gurin da ba zafi ko yake kamata ne wannan yana nuna mana lalle sai a dinga karatu kuma a dinga bin karatu Allah ta a ina samu kenan mafi sauki ya koma cikin ahkamu yanzu abin da ya shafi janaza to mun koma gurin insha Allah za ka samu sunna da bid'an janazar bi idnillahi ta'ala zai kama ka wannan matsaloli kuma da dalilai da suka zaka kuma ba matsala ba ce da za a tsaya na ta jami'in jiyaka in ka je makamata yana da kyau lalle in dai ba wata larura ba ka cire takalmin lokacin lokacin shiga ke sai dai akwai matsalanciyar larura ko kayoyi da za su hana ka shiga shi shi nan ka sanya amma kuma kai hatara karkata ka taka karbuta in kuma an sai haka ne to ka kan ka da wajen ma babu ne tun da dai ka raka gawa amma kuma ka same shi cikin littafin ahkamu